أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون shin kuna jin tsoron talauci ne a wajen gabatar da sadaka idan za ku gana da annabi to tun da ba aikata abin da Allah ya umarce ku ba to Allah ya yafe maku yayin da ya muku rangwame wajen barinta to ku tsaye da sallah a cikin siffa mai kyau ku ba da zakkar dukiyoyinku ku bi Allah da manzansa hakika Allah mai ba da labari ne dangane da abin da kuke aikatawa babu abin da yake buya a gare shi daga ayyukanku kuma zai saka muku a kansu